ni wallahi menene na gaji da irin wannan abun me ya faru kana so na mm. kuma ina son ka ko mm. to me zai hana mu yi aure mai yara a ni ma fa na fi son son mu auren nan mu ah. saboda to dai ba kuɗi amma za mu nemi kuɗi zan tara kuɗi ni ma so nake fa in aure in samu mai kamar Me kamana? Mm. <laughs> Ashe kai ka san kai mummuna ne shi yasa ka ce kana roƙon Allah ya baka ɗa kyakkyawa kamar ni <laughs> mummuna. To ka yi haƙuri. Ai kuma magana ta wuce ai. Amma in ka daɗe baka kawo kuɗin ba ko baka turo su ban yi wallahi zan daina kula ka na gaji. To me ya kawo wannan maganar? A kan me me dalilin zuwanta? Shikenan. na koma gida yau kawai zan samu malam na gaya mai to ka ɗora fuska kuma to ya za ki kallon ki ce mun mummuna ina a tare yawo har aike da ka Dalli man zai iya ma komai amma fa saboda bin toto. Ba na son sakin tumakin nan da hasiya take. ga abinci ta ko ina ga sunan na tara kuma amma sai a dinga sakin suna yawo haka haba kai me yake ta ne ne ne? Allah kyauta amma na ga kamar yana abin nan ko in sun dawo sa karasa wannan abincin wannan ɗin kuma kaga ai shi kenan ko Lafiya? Na wuni. Lafiya lau. Na gajiya. To, tunda ka gaida ni, ka tashi ka tafiya kamar ko? Mm, dama mm. dama me? Magana zan faɗa ma. Kaga, idan za ka yi magana ka yi magana. Ni ina da abin yi fa na Dama maganan Wannan ne. Mm. Maganar wa? Mm, um, wannan ni da bintoto. Ai mana aure mun na so. Ka ji sha A haka zan daura ma aura Kana wannan shashancin? Irin sama wadda zan ɗaura ma she ma kuce waka. Kai. Allah sauki.